Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Babu mai da ke Kwalara da ke kawo amai da gudawa cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar ƙwayoyin cuta da ke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki a wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba rahotanni daga hukumar kare yaduwar cutuka ta najeriya ncdc sun tabbatar da bullar cutar kwalara a jihohi 31 a faɗin ƙasar hukumar ta tabbatar da mutuwar mutum uku. ana kuma zargin mutum dubu da biyar 1528 ne suka kamu da cutar Tun a watan Janairun shekarar nan ne dai hukumar take ta kokarin shawo kan cutar a jihohin Zamfara Abia Cross River Bauchi Delta Katsina Imo Nasarawa da Legas. Sai dai cutar ta zama abin damuwa a kwanan nan da ta fara zama annoba, inda rahotanni suke nuna cewa ta kunno kai ne a ƙaramar hukumar Itiyosa na jihar Legas. Sakamakon shan kunun aya da ake zargin ba a tsabtace shi ba. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima a jihar Bauchi ya yi mana cikakken bayani game da cutar. cutar kwalera cuta ce ne wanda bacterial infection mai suna na Vibrio cholerae yake iya causing shi wato yake iya janyowa wannan cutar. cutar wanda kuma a bincike ya nuna ya tabbatar da cewa kuma is highly contagious yana sauri da kuma saukin aukuwa da mutane da yawa yayin da ya kasance mutum ɗaya na da shi gobe zaka ji mutum goma sun kamu daga mutum goma sai dawo mutum arba'in daga mutum arba'in sai dawo mutum ɗari daga ɗari sai dawo ɗari uku haka kuma yana yawan miƙewa kuma continuously yake yi shi dai cutar cholera dai is a food and water borne disease wato ana aukuwa da shi ne yayin da mutum ya ci ko kuma ya sha wani abu so kenan cuta ne wanda ba ana samun ta ba a iska ko kuma a ce mutum ya hatti shawa ko kuma mutum ya yi tari ko kuma mutum ya yi hamma ko kuma mutum ya sa kayan wani ko kuma injinin mai wannan cuta ya taba wani a'a ba duk hanyoyin da ake samun shi ba kenan ana samun shi ne yanda aka samu feco oral route of transmission wato yayin da ya kasance cewa mai wannan cutan ya zo ya ci ko kuma ya sha wani abin da yake dauke da wannan cutan wato bayan gida kenan ma musamman bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan so mutum ne wanda ya kasance kasance ya ja bayan gida musamman a guri wanda ya kasance a buɗe sai kuda ya zo ya haukan wannan bayan gidan sai ya zo kuma ya bazu ya shiga cikin abincin da mutum yake ci abincin da nake ci abincin da take ci haka ma kuma ruwan da muke sha ko kuma duk wani abin da zai iya shiga bakin mu to mu kuma mun saba cin wannan abincin ba tare da mun wanke shi da kyau ba musamman kaya irin na su fruit irin na su vegetables wato kayan ganye kenan tare da kuma kayan wato ainihin itace to sai kasance mun ci ba tare da mun san wannan cuta na kwalara din yana jikin shi ba haka ma kuma bamu wanke hannun mu ba bamu mu wanke wannan wato ainihin kayan itacen ba ko kuma kayan ganyen sai mu zo mu ci haka ma kuma ruwan da za mu sha wal Allah shi ma akwai wannan cutar bacteria din nan ba mu tafasa shi da kyau ba ko kuma muka samu ruwa haka kawai ba mu san ma asalin wannan ruwan ba sai mu zo mu fara kwankwada muna sha. To likita menene ma alamomin wannan cutar ta kwalara? Daga cikin manya-manyan alamomi na wannan kwalera din nan sun hada da rapid dehydration wato cikin kankanin lokaci awanni kaɗan ne sai ga mutum ga baki ɗaya ruwan jikin shi ya tsotse in aka ce ruwan jikin mutum ya tsotse ai abin da za mu fara kawa ramu shine me zai jawo haka kawai ruwan jikin mutum ya tsotse so gaskiya manya-manya abubuwa guda biyu ne shine persistent vomiting tare da persistent diarrhea persistent vomiting shine ya kasance mutum yana yawan yin amai in aka ce yawan yin amai ba wai so uku ko so hudu a rana ba a'a so goma sha biyar ashirin ko ma talatin talatin to shine babban alama na cholera na farko na biyu kuma shine persistent diarrhea wanda shine mutum zai ta yin gudawa ba ji ba gani ba abun mamaki bane kowane minti ashirin zuwa minti talatin ko arba'in ya shiga bayan gida sau ɗaya ko ma sau biyu ya je yana yin bayan gidan duk abin da ya ci ko kuma abin da ya sha a dalilin haka ne sai a samu rapid dehydration sai mutum ya fara zuwa alamomi wanda zamu zo mu bayanin su a nan gaba kaɗan sai sai ake considering cutan wannan cholera din nan wanda vibrio cholerae yake causing ɗin shi a matsayin gastrointestinal disease haka ma kuma duk wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari musamman wanda suke tsayawa akan hanya sun sayi wani abu wanda ba wai an soya shi ko kuma an dafa shi da kyau ba musamman a ce mangoro musamman a ce lemu musamman a ce rake ko kuma ruwan sha na kan titi haka to yawanci akan iya samun irin wannan travelers disease din sai ga mutum ya isa wannan garin yana isa da cikin awanni kaɗan sai ga ya fara amai da gudawa sai a zo a ce ah, ai ruwan garin ne ba ruwan garin bane ruwan kan hanyar da ya sha ne ko kuma ruwan kan hanyar da ta sha kafin su isa wannan garin shine wanda ya kosin ko kuma ya janyo irin wannan cuta na kwalera din kamar da na faɗa zan ƙara maimaitawa ba a taɓa samun cutan kwalera sai ta hanyar ci ko kuma na shan abin da is contaminated wato abin da yake ɗauke da ƙwayan cutan wannan febrile cholerae din nan wanda shine fecal oral route wato shine bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan a cikin shi sai sa ba za a zo a ce maka cuta bane wanda dabbobi suka kawo mana ko kuma cuta na iska ko kuma cuta na jini ko kuma cuta wanda aka same shi daga asibiti ko kuma cuta na mutum mutum ya sa rigan wani ko kuma ya sa hulan wani ko kuma ya yi amfani da abun wani a'a cuta ne wanda dole sai ya shiga bakin mutum yayin da shi wannan cholera din ko kuma cutan cholera na vibrio cholerae ya shiga akwai wani abu shi cholera toxin wannan cholera toxin din nan kuma yana yawan aukuwa a cikin hanji wato sai in ya shiga guda ɗaya cikin mintoci kaɗan zai dawo guda ashirin daga ashirin cikin mintoci ya dawo guda ɗari biyu daga nan ya dawo dubu ɗaya sai ya dawo dubu biyu dubu uku dubu hudu so sai sa mutum gashi kai bayan gidan shi ya kamata a ce ya fita amma musamman saboda yawan aukuwan da yake yi a cikin hanjin mutum to sai kasance cewa ba zai tafi ba. Likita ina ne ke da hatsarin aukuwar wannan cuta ta kwalara? Wannan cuta na kwalara an fi samun shi ne a muhallin da ya kasance babu isasshen tsafta. In aka ce babu isasshen tsafta shine yayin da za ga guri ga kwata yana wucewa ga yaro yana kashi a nan gurin ga bayan gida a nan gurin kuma yana buɗe ga kudaje sun bi a gefe ana soya masa a gefe ana soya kosai a gefe ana soya awara ga mutane sun taru ga wannan ya fito yana cin abinci a waje ga wannan kuma alal misali yanzu ya fito ya gama fitsari to duk irin wa'innan muhallin nan an fi samun cutan kwalera su sa sai mun tukan wahala a ce maka an je wannan cutan kwalera a irin kasashe na turawa musamman irin su Europe ko ma ce irin kasashe na Laraba wa'insu daga cikin su ko ma ce kasashe irin su America irin su United United Kingdom tare da sauransu. Bincike ya nuna cewa an fi samun wannan cutar ne a muhallin da ya kasance ya fi kowanne kazanta to sisa aka ce maka ruwan da da mutum yake sha yana da kasanta ko kuma abincin da mutum yake ci tamu yana da kazanta wanda kuma wannan kazanta an fi samun shi ne a nahiyar Afirka ko kuma wani sashi na Asia ko kuma wani sashi na Caribbean countries irin su Mexico amma kuma bai cika aukuwa cancan sosai ba kamar yadda bai aukuwa a wannan muhallin tamu. Bincike ya nuna cewa yayin da mutum yake da gonan shinkafa inda babu nisa da inda mutane suke iya yin bayan gida wato a ce maka ga gonan shinkafan ka nan tunda an an san cewa shinkafa a gurin fadama take to kenan ana buƙatar isasshen ruwa tunda guri ne na fadama to sai kasance cewa kuma a gefe guda inda ruwan ne yake zuwa ya taru har ya hada shi gurin fadama akwai wanda suke yin bayan gida sai kasance cewa kuma wa'annan suke yin bayan gidan ba abun mamaki bane ɗaya ko biyu ko uku ko ma dukansu suna da wannan cutar kwalera din to sai kasance ruwan nan ya koro kashin su ya koro bayan gidan su zuwa gonanka ka kai kuma hankalinka kwance ka zo kana ganin shinkafa yana ta tsorowa to ba mamaki bane yayin da yake tsoro wannan ya dauka wannan kwayan cututtukan kwalara din a jikin shi sai ka je ka gama girbe shi ka zo ka sa shi a cikin abinci kana gama dafawa ka wanke hannunka ya dabu yayi kyau ka wanke abin da zaka ci wannan abincin a tsafta a muhalli mai tsafta amma sai ka ya bata maka ciki amma abin da nake nufi ba ina nufin kowane shinkafa haka yake ba a'a ina nufin cewa shi ma wannan yana cin hanyoyin da ba a cika kulawa da su ba kuma ake iya kama kamuwa da irin wannan cuta na kwalara din da zai iya bazuwa muhalli sosai har sai ya zo ya kasance cewa ya kosa irin problems din da za mu zo mu faɗe su a gaba. To likita suwaye ne masu fi saurin kamuwa da wannan cutar? Mutanen da suke da blood group O wato wanda irin kalan jinin su group O ne suna iya saurin kamuwa da irin wannan cuta na vibrio cholerae ko da ba su yi saurin kamuwa ba yayin da ya kama su kuma to irin gudawan da za su na yi ko kuma amin da za su na yi da irin rashin karfin da zai zo musu to yawanci ya fi na saurin blood groups din nan to amma sai dai babu wani takamammen bayanai akan wannan haka yayin da aka ce mutum yana gudawa kuma yana zawaye a dalilin wannan kwalara din nan to yana da kyau fa a sani cewa irin gudawan da zai yi da irin kuma zawayin da zai yi babu komai a jiki ba wanda za a ga wato ainihin majina bane a ciki ko kuma wanda za a ga jini a ciki yayin da aka ga majina a ciki ko kuma yayin da aka ga jini a ciki to wannan ba alama bane ta kwalara so kare kasance cewa an je an yi mistake din shi ko kuma an yi kuskuren shi da kwalara yawanci yakan zo ne da wani irin kala wani abu shi rice water stool rice water stool shine kamar yanzu misali ka ɗaura shinkafan ka bayan ka gama dafa shi ko kuma kana cikin dafa shi dan wannan kalan ruwan nan da zai ke nunawa na dan farfari tare da dan wato ainihin dan danko danko tare da wato ainihin dan kumfa kumfa kaɗan kaɗan to haka yawanci bayan gidan mutum yake zuwa sai dai shi kawai bayan gidan mutum hakan yakan zo da wari haka da kamar irin kifi wanda ba a so haka wanda zaka ji warin shawon iri ana irin wannan condition din cholera gravis cholera gravis yayin da aka ce great cholera kenan wato wanda ya fara wuce gona da irin da abu cikin hanzari ba to za iya rasa rayuwar shi kuma za a iya rasa rayuwanta. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin irin matakan da hukumomi ke ɗauka don kawo ƙarshen cutar a Najeriya. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. duniya ana ta wani rawa